ciki ko ibada falala wanda kaga sallah na ciki azumi na ciki zakka na ciki aikin hajji na ciki kada ji na dan uwa sauraron ka na ji ina sauraron to sana dauku a an ce wahayinta aka yi ga wani kudumi da ake kira Muhammadu Bakar sannan a cikin addu'ar farida an ce sharaɗin ka samu falala sai ka yarda da cewa annabi muhammad shine hakikanin allah wannan kaɗan daga cikin abubuwan da shehunanku suka faɗa kanta mu dai ba mu yarda da cewa zancen allah ba ne na biyu ba mu yarda da cewa ta fi duk wani aiki na bautan allah falala ba Na uku ba mu yarda da cewa wahayinta aka yi ba, saboda babu wahayi bayan annabta. To shi yasa mun ga ce ba addini ba ce. In kuma ka ce addini ce to sai ka ba mu amsa ya an kai kai ma ka yarda da zancen Allah ne? Ka yarda da wahayinta aka yi? Ko baka yarda ba? ka yadda da tafi kowane bauta bautan Allah falala ko baka yadda ba Mala Abubakar bismillah ka gama ne na gama to shi kanan naji naji abin da ka faɗi duka gaba daya amma kowane abu kowane ah, abu ne dalla dalla ku bar shi da malam Basiru kar kowa sa magana da Allah kar kowa sa baki da malam basiru eh, kawai da Allah afwan ya kare amma da kan zancin da malam ah bafar bafar da Allah afwan bari ya gama in ya gama kwata kwata eh, insha Allah hmm. shikenan na gama malam bari kawai kar na ce wani abu kuma ah, na ga kabar an yi malam bakar wallahi kana da dama ka ce duk abin da ka faɗi in ba in ba sabo Allah bane ka faɗi muna ta muka insha Allah <laughs> ba sai an ji ta baki na ne ai da gane in dai sabon Allah ne ko ma menene tunda na ga abun ya ah, zama ta haka har ana ta ah, dare to mutum in ya zo gurin ku Ina Ina gama gama ka da Allah. ka da Allah. wallahi ina gama ka da Allah kana da gaskiya don Allah ina gama ina gama ka da Allah kana da gaskiya ina so ka fahimci gaskiya wuri na na gode na gode ka ku mun adalci shikenan na zan sauka tunda in haka ne Allah Allah shi da mu da kai duka insha Allah ba da ba da ba ka iya karewa amin amin shi kenan ah, da malam ba ka iya karewa ba saura kai don Allah da ka karewa bane ko me mi zan ce ma kafin in ce ma ana mun hada wannan in na fara wani bu ba sa bar ni wani kawai ba sa son akwai tambayoyin da nake so ma malam kan zancen da yi kan zancen ka ya kuri don saboda muna son mu gane ne na gane abin da kake nufi tun kafin yi magana ma tun da ka sa baki ka kana cewa wannan ne ne ne Allah baka samu wannan wannan bafira din da ya hawo fa eh a ni na tambaya zai a bari dama tun da na shiga ma har tun har kuma an hara jagina ne ni sai dai wani na cikin ba haka ke yi ba ba san labiyan nike yi ba ba a cikin ba a cikin ku nake ba bai kamata ku zage ni ba haji musa sauke abubakar tunda ya gama mu ji da wannan sauke ina zuwa yanzu haji musa ni yanzu ba musulmi bane kar irin ka ba san labiyan nike yi ba ban ce ma kai ba musulmi bane ne yasa na kira ku ba kai ba abubakar ba kai ba ba kai ba ba kai ba haji musa sauke abubakar mu ji da wannan na gode ka sauke ne wazi wannan maganan nan cewa ni na cikin su ko na cikin ku shi nake so eh. tambaya ba ni ba musulmi bane ba sallah ne eh, amma ahlus sunna ne musulmi din ahlus sunna ko ahlul bid'a ba wani zance wannan akida ne manta da wannan amma ita a zan manta da ita ai ita ce farko ai a'a ita ce muhimmanci musulunci duk eh? abinda yake duk ana sallah biyar muna kawo masallaci mu sallah mu azumi tare mu yi zakka mu yi haji eh. tare na menene kuma wani duka aje wannan duka aje wannan yanzu faɗa mana aqidar ka faɗa mana aqidar ka a'a ni ina zuwa amma yanda kai magana wai me abun wahalar ne kaga muna yanzu duk wanda ka tambaya zai gaya maka aqidar sa kai tsaye ba a koye komai kawai faɗa aqidar ka albani ni dan ni dan jami'a amma ban son kai wannan kalma kai dan dariƙa ne don wannan kalma da Allah dan annabi ka dakata kaga ba ka so gaskiya ka daina hayaniya da yawa kawai kai dan dariƙa ne shikenan anwar anwar don Allah don annabi in ku bar muna gama junan mu gaskiya nan don yau in ayi mutuwa ina zuwa magana nake yi yau in ayi mutuwa mu duka kowa ya ce Allah jikan wani mu dukan mu tunda ko ina sallah an ka shaida min ina sallah zaka ka sa kai shaida min ina sallah ina azumi haka ni ma zan maka wannan shaida amma ka fito ka ce wannan Malam kuma ne gama. Ka ce min izala na kada a sauka kada a sauka kan maudu'i da Allah. Kamar ya nufi maudu'i shi ya sauka maudu'i ai. Ba a wannan muke magana ba. shi ya sauka kan maudu'i amma da ya kamata ku ga mai gaskiya ku ce mai hey wanga magana da kai nan ba gaskiya bane <laughs> ah, a mu wurin mu gaskiya wurin mu wurin mu magana da tambayan ka zo na aka tambaye ka me akidan ka kai dan dari ka ne ko dan kai dai zalala kaga ba kaga ba don't try to be partial and try to cover him up no i'm not partial i'm not, i'm not partial i'm not compromising I'm being, I'm being that's that, that is the rules that is the rules that is the rules of any any house in tiktok Whatever eh, you enter ah, inside a eh, house, ah, eh. I'm coming, I'm coming. Hold on a minute, hold on, hold on, hold on. You've been talking a lot. Let me talk. Let me talk. Whenever you enter inside a house of TikTok, they have to they have to ask you your akida. That is that's the most important thing because we are discussing about akida here. The difference between Ahl Sunnah al Jama'ah and the Rikat Tijaniya. So whenever you enter inside, uh, in, in the TikTok house, we need to know what kind of akida are you into. Are you a Tijaniya or Shia or Kadriya or Izala? That is it. Ask, you, him asking you, he's not, he didn't commit any crime. He didn't make any mistake. But it, seems like you are. You, I you want, you want I to did I listen did to me. listen to me, please. Listen to me. Listen to me, please. But the way you are exaggerating, uh, exaggerating is like, but you bring English in, so I need to speak in English. to ah, jama'a jama'a Listen to me. Listen to me. Listen to me. Jinan, bafara, bafara, To me abun abun tada jirgin wuya. Aka tambaye ka kai me mai aƙida ka kawai dariƙa. Magana, magana, magana, magana, Yanzu an wuce ma wajen. kalman da kai kalman da kai da baka gyara bane nake so ka komo ka gyara wannan kalma. Ba bai gyara magana yanda magana yake kenan. Me yasa saboda kuskure ba? Eh, bari bai kuskure ba mai baita mai kalma in ya ga dama ya gyara an bai ba ce bai ga ko ka maimaita ko bai ba zai gyara ba ka straight to the point amma zan ga mai saboda yana da haƙƙi kaina jinan jinan zaman ba amma izala na gaban musulunci wannan kuskure kai na ga maka gaskiya waye ya faɗa hakan to waye ya faɗa haka ba wanda ce izala gaban musulunci nace izala na gaban musulunci ba wanda ce ba wanda ce izala gaban musulunci ba ba bai faɗa hakan ba mala ba bai faɗa wannan ba mala anwar mu ya shek da Allah kada ku bata mana lokaci kawai ya je kan maudu'in yana da abin fara kan ba ya da sauka ina da abin fara kan tambaya dai nazo yi kawai to yi tambaya ne na yi ma to yi tambaya ba ku yi tambaya ka yi tambaya ka eh. to ina yi tambaya na ne ba yanzu ba alal misali menene ainihin bambancin tijaniya da yin zala da muke zaune kullum muke faɗi kai masha Allah ba mu tunanin mu hada an kullum mu cimma burin mu ko ba shiru shiru ya mutu jama'a kowa ya ya mutu kowa ya mutu da ya mutu ba ina jin kamar yana tambaya ne cewa menene dalilin da yasa ba za a zo a taro a haɗa kai ba hmm. ah, to ta yaya za ka yi ka ai da wanda ya ce shi a zo a riƙe na annabi da wanda ya ce a zo a riƙe na wani shehu da ya zo daga baya To kaga ai wannan da ya ce a saki na annabi a kama na wani shi kamata a tuhuma. Yanzu shi wancan salatin da muka yi bayani a ɗazu, ai wani shehi ne da awarsa. Manzo Allah bai karantar da shi a rayuwarsa ba. Su waɗanda ke ya kamata su dawo hanya su ne waɗanda suka saki na manzan Allah suka kama na wasu shehunai da sunan za su riƙe su su kai su aljanna. ba wai wanda ya ce shi kai tsaye da rata annabi zai bi ba ai shi ya riko da asali to waɗanda suka raba kan al'umma su ne waɗanda suka ce abi shehunai ba wanda ya ce abi manzon Allah ba so da haka mu ba ma kyamar a haɗin kai in dai akan gaskiya ne amma abin da ba mu yadda ba ka zo ka ce mu bi wani shehu wai zai zai mana jagora ya kai mu ga Allah wanda ba annabi ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to su za ka je ka ba shawara mu dama akan al'asulu muke eh kuma wannan abin shi yasa muke yakan waɗannan abubuwa domin a samu haɗin kai na farko shine wa tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu ku yi riko da yagiyan Allah me yagiyan Allah shine abinda manzon Allah ya zo da shi alkitabu was sunna wala tafarraqu kar ku rarraba me rarrabuwa shine a zo a ce maka ai ga wani kutubi ne ga wani shehu ne wannan ya zo da salatul fatih wannan ya zo da jawharatul kamal wannan ya zo da addu'a usaifi as-salatun nariya da makamantansu hmm. kaga wannan su suka raba kan al'umma okay. Eh, manzon Allah ya karantar da nashi a salatul ibrahimiyya hmm. amma wasu shehune suka karantar da salatul fatihi kuma suka ce wancan da suka karantar ya fi na manzon Allah falala hmm. haka aka samu kwanan nan wani ya fito ya maimaita wannan magana hmm. shi yasa ya ce hatta a cikin sallah wancan da shehu ya zo da shi shi yake yi amma baya yin na manzon Allah to kaga shi ya raba kan al'umma domin shi ma wani in ya zo ya ce na shehunsa zai bi wanda ba na wancan shehun ba shi ma a samu wani haka to kaga haka al'umma za ta yi ta rarrabuwa ila yawmil qiyama amma in kowa ya dawo ya bi na manzon Allah to kaga an samu haɗin kai Allah ya sa ka fahimta na fahimta amma kan ta tambaya na kuma na kan wannan zancen salatin nan sosai salati mu duka mun san ah, mu kanana almajirai cikin suratul ahzab yake lokacin da Allah ya yi umurni ya ce wai a yi ma annabi salati kuma ma ka ja muna ayan ka ka ja muna ah, ayan ah, ka don Allah don na ce magana ya magana ya hakuri mana kai ma anwar barshi ya magana da Allah mallam Allah bari magana ni da malami da malam ke magana ina gaban malami eh. na kuka ce min ja aya an yi haka <laughs> ah. kuma mun san kaman ciki ayan madina wannan aya ya sauko mai to ina so tambaya kamin wannan aya ya sauko ko da wannan aya ya sauko daga makka ba ba ma annabi salati ne in ana yi wani salati ake yi ko banda eh. ko ko kuma tambaya na kuma da karu gaba shi wannan salatin ibrahimiyya da aka yi ba wani salatai daban kamar su salatin da na fatima su na abubakar manyan sahabbai suka yi mamaki sallallahu alaihi wasallam sai wannan na wannan salatin nan da suka yi nan ya asalin sa yake a musulunci to na farko Kamin ita wannan aya cikin suratul azab inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi. Na'am. Ah, ya ayyuhal ladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Kamin saukar wannan aya hmm. ah, ah, wato babu wani salati da aka ruwaito ga shi sahabbai na yi ko shi annabi yana yi. Shi yasa da wannan aya ta sauka annabi ya karantar da sahabbai ita sai sahabbai suka ce wato ya rasulallah mun san yadda za mu yi maka sallama assalamu alaika ya rasulallah amma kaifa nusalli alaik ya za mu yi maka salati kaga kenan ba sa yi da suna yi ba za su tambaye shi yaya za su yi ba kamar yadda ya zo fi sahihil bukhari wa muslim hadisin ka'ab ibn ujura to suka yi masa wannan tambaya sai manzon Allah ya ce ƙulu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka hamidun majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala Dalla kai mutu, dan waye kai mutu da Allah. Malam Musa ka iya mutu ko ka sauke shi da Allah. sai manzon Allah ya karantar da su wannan salatin to daga wannan lokaci sai sahabbai suka dinga ya subhanallah waye da Allah wannan sauke shi mana ku sauke shi mana Allah ku sauke shi bai mute ya bin nan oh what is that to kai moderator dama me ya amfanin ka ba kula da abun nan ba to tun daga wannan lokaci sai sahabbai suka dinga yin wannan salati hmm. so kamin wannan babu wani salati da an karwaito sai da na abubakar na yi umar na yi da sauransu sai da ayat ta sauka dama sahabbai haka suke ba sa yin abu sai manzon Allah ya ce su yi shi yasa suka tambaye shi yaya za su yi kaga ashe da suna yi da ba za su yi wannan tambaya ba ko kuma inda suna yi to da manzon Allah ya ce ku yi yadda kuka saba amma bai yi haka ba sai ya ce da su Kulu, Allahumma salli ala sai karanta da su a salatu ibrahimiyya na biyu a dukkan salatan da aka ruwaito in ma an samu daga wasu daga cikin magabata to abinda manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya karantar shine ya fi aula ya fi cancanta a yi dama shi salatul fatih abinda yasa aka zarge shi saboda an daga cikin falalarsa an ce ya fi na manzon Allah na ɗaya kenan na biyu an ce maganar Allah ne na uku an ce ya fi duk wata ibada falala kaga sauran salatoci da aka ruwaito ga su na ali da sauransu ba su faɗi wannan falala a kai ba su ba su ma ba su fifita nasu akan na manzon Allah kuma manzon Allah sallallahu alaihi sallama shi da kansa ya ce wa khairal hadi kuma manzon Allah sallallahu alaihi sallama shi da kansa ya ce wa Malam sun dai kamar da kuma mutane da Allah shin an gama bayani ina son bayani malam sa ina zuwa kuna hayani ni fa ni fa sa ba in kana karatu kamar da kuma mutane da Allah in an gama la ka zo ko sai ka zo ko insha Allah ka gane eh Yawwa, to dan uwa ka ji yadda abubuwan suke. To daga wannan malamai suka ba da fatawan cewa dukkan wani salati da za ka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi sallama to ka yi wanda ya yi kuma ya koyar shi ya fi falala saboda ya fito daga bakin annabi mai daraja mai tsarki. Saboda haka akwai salatai takaitattu da ake yi. kamar ka ji bace annabi sallallahu alaihi wasallama sai ka ce sallallahu alaihi wasallam wannan salati ne kuma an ga magabata na yi in ka bude littattafan hadisai kana ganin sa to illa salatul fatihi din kirkiro waɗancan abubuwa a jingina masa da shehu tijjani da ya zo bai shimfiɗa waɗannan falalolin ba to ba wanda zai zarge shi ko ya wani tuhuma a kai amma an ce in ma baka yadda da cewa zancen Allah bane ma baka da lada mm. sannan ce yin sa daya kafa daya yana daidai da khataman qur'ani sau dubu shida sannan an ce maganar Allah ce kadimi zancen Allah ne kadimi ma'ana dama tun azal akwai shi sannan an ce wahayinsa aka yi tunda mala'ika aka turo da takarda ya zo ya kawo wa sayidul bakari wanda ya rayu a masar An ce shi ma kutubi ne. Ya Allah. So saboda haka mutane su ji tsoron Allah. Ba fa ka gama tambayar ka. Shi salatul fatin kenan ake zarge kenan ko shi ne bai da kyau kenan ko. Shi sa kowane salati za a yi a yi kenan. yanda na fahimci ansar da ka bani shi salatul fatin duk salatin duk salatin da bai ci karo da na manzon Allah ba kuma ba fifita shi akan na manzon Allah ba hmm. ba a tsoro mai wata falala ta ƙarya aka ɗora masa ba babu laifi kai abinka eh amma dai kai na manzon Allah shine yafi hmm. ba san ko ka fahimce ni na fahimce ka wannan dole ne yawwa tunda eh. mafificiyar shari'a shari'ar manzan Allah ko ba eh, haka ba wannan hayu wannan haka ne wannan eh, annabi ne kai na annabi ya fi kai na malamin ka ko ko na ah, wani sahabi wannan dai haka ne saboda ya an je lahira manzan Allah za a tambaye ka ba wani eh, sahabi ba wannan dai gaskiya ne yawwa to wannan shine okay to ni tumara kenan malam basiru da cewa kuma da cewa kamar salatul fatih lima ugulka yafi salatul annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar da aka samu wani a ina zuwa ina zuwa ina so je ina so je through into other other side into details ka faci magana ko ba ainihin cewa kamar ya fi shi ma wurin karantawa ko min aishin ma'ana ba amma kuma ma salatul fatih lima ugulka hatta karanta qur'ani ya fi karanta qur'ani da duk wani zikirin da aka taba yi duniya ni da wanga da gaskiya malam inda akwai wani karin ilimi shari'a muna nan ga don zancen shi salatin ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi sallam duka mun sani wanda kai ma annabi salati guda ubangijin hmm. Allah zai maka goma ko ba haka bane malam hmm. haka idan kai goma zai maka ɗari idan kai ɗari zai maka dubu to har shi nan ne to salatin Allah guda wanda in kai ma Allah guda in kai ma annabi gudan salatin Allah cikin goma nan mu cire guda cikin gudan kuma mu cire mu cire kuma kalma daya ka san kalman Allah daya kuma da wuya a zana shi ko ba haka ba a'a magana nake tambayin malam ya kun don Allah ina aba kai ma ina tambayin magana ba nace dina ina ne bai magana ba in wanga maganan kare akwai inda masala yake mala ruwan na saka wallahi na saka ka gane ko tambaya nake tambayin malam a bar shi ya tambaya Allah ubangiji na tambaye shi ne yace wai idan kai ma annabi salati guda it's systematically zuwa kai da kai ne zan kai ma Allah salati guda Allah zai maka goma mala ya ce min eh izan kai ma ni ba batun salatul fati nike ba kowane salati izan kuma izan kai ma annabi salati goma Allah zai maka ɗari mala ya ce min eh she na ce cikin kalman Allah ɗaya cikin salatin Allah cikin goma nan Allah zai maka gudan nan gudan nan cikin gudan nan mu cire kalma ɗaya ciki kamin a zana Allah kalma Allah ɗaya ai malam ka san ba izi bane hakan ka sani ko to yanzu to ga sallah malam ruwa kaka kai don na san kai da kake nan kai ka misunderstand na kai na san ka <laughs> don na san sometimes amma kaga malam shi ya gane kuma karatu muke yi ka gani almajiri ne ni ba malami bane amma ina tambayar nan inda kaga da na tambaye shi farko kaga ya gamsar da ni ya bani bayani na understand yanzu ba ni ma ina tambayar shi ne kan wani zance shi mu gani yanda za a tafiyar da ni don ni ina nan ga wallahi ina neman zaman laya ne wurin kowa don ni na kowa musulmi ne kowa musulmi ne Allah ni ba ni ko ko ina din na tarika na awo wannan ba masala amma muka ga muka ga juna mu ma juna adalci mu zumunci at least mu rabu lafiya duniya ba gane kake ba assalamu alaikum ba gane kake ba eh a yanzu akan gari ba ni gane yanzu akan ina garin mala anwar ina jama okay amma ai ka naga kamar a ganan ku naga wani ya ce in Allah ya kuskure suke mai gyara kuma hada wannan kaga kaga wannan kaga ba yi masa sallama a ka ce kowa musulmi ne shehu shehu eh, malam malam akwai wasu kalmomi ba kaga akwai wasu kalmomi a gaskin dai da mu te wurin in dai mu je wurin kasan mun fita kan maudu'u da akwai wanda kuma shi ma cikin babban malamin izala har ya ce siyasa ya fi sallah ah. ah, a maudu'u malam ke yi ai ni ma magana ne malam abubakar gumi yayi wannan magana kuma ya kawo jawabin shi da ya kawo jawabin shi ni na zauna na fahimci fatawan shi fa saboda idan in an kai siyasa mai kyau mutane za a iya baka hanya ka samu kai ibada Allah ka fahimta ko shi yasa ka me misali da mala tun da ka fahimci magana fadi ba ba kana kaga shi zan a to ce je da tambayar ka tambayar da ka muhimmanci kalma Allah ba za a rubuta ba yi tambayar yi tambayar mala ya sani ya shek tun da ya kawo maganin mala sai ya faɗi hukuncin mai wancan magana a ah, na ina jin malam ka san malam shi ke ban bayani malam na ji yawa hmm. sai eh, sai kai mana bayani hukuncin wancan da yace in Allah ya barna su ke gyara shin shi magana suna da wani gyara a ji magana wannan kaga ba da malam yayi maganan shi ya kare malam ai yayi bayani to me ya bayanin da yi a shi malam Abubakar Gumin ke magana wo a malam me Kano muke magana ni malam na malam me Kano ni ban ji ba ba ke shi ba ni ban ji ba ka kawo min video ne o oh, ina da video yana nisa mana na kawo maka ah, video malam malam ka kai haka nan mana don bari ka bari kawo maka video bari ina da video ina da video kaga malam mai karu kaga malam mai karu ni na san malam bai fadi wannan ni na san wallahi wa rabbil ka'ba ya fadi wa <laughs> rabbil ka'ba ya fadi <laughs> ai Allah ni kaga ba kaga ko malam shaban malam shaban ya kuma kare nana ta magana yace in Allah ya kuskure sun babu suke mai gyara wani malam wani malam shaban malam bari mu buga maka nuna ga muka buga maka bidiyon fi. a ba ga magana ba yanzu na ku ta gaba hudu kenan muna kan da to haka ka kawo magana a ba ni kawo ba malam ka kawo magana kai haka kawo ka. to shikenan wannan baka sakarin kai da malam ne ku ci gaba da karatu malam shi ya kawo wannan magana shi ni na ce mai ni na ce ci gaba da bincike malam Anwar bari ya ci gaba da bayani ka ka malam Anwar ka don ni na san shi na san inda dai halatu ni na san inda ci gaba ci gaba ci gaba shi na san inda dai dusa to malam ya zancen wannan magana kan batun salatin Allah subhanahu wa ta'ala ya za ka ma ya za ka auna wannan magana na Allah subhanahu wa ta'ala in salatin Allah in kalmar Allah guda kenan ya fito ya za ka auna shi da sallolin da muke yi da azumin da muke yi da zakkan da muke yi da duk ababen da muke yi duka ya salatin Allah guda yake ciki ni tambaya na kenan ban ce ya fi shi ba ina tambaya ne in sani Na farko malamai sun yi bayani ma'anar salatin Allah gabawa bawa shine a Allah ya yi masa taufiki da abin da yake na daidai kuma ya yabe shi a cikin mala'iku. Ba wai ana nufin shi ma Allah zai yi ibada ba, kamar yadda kai naka salatin in kai salatin ka kai bauta ka yi. amma shi na Allah ba bauta ba ne. Eh, Yabo ne zai yawwa zai bi ba saboda haka kai yanzu da kai naka kai ake maganar ladanka amma na Allah ba a maganar ladansa idan ba bauta bane a wurin Allah eh amma ai kuma kai salati baka sanin ladan da zaka samu ai don kalman Allah ɗaya ne ba kai kace eh assalamu alaikum wa alaikum salam shek idan ma baka san ladan ba misali eh in dai kai da ikhlasi ai akwai ladan a wurin Allah ko a kan salati dai gaskiya ban sani ba yanda an ka ce muna eh, wangana da eh, sallah an kai da jama'a kana da lada 27 da kaza da kaza wannan mun sani kan karatu ba shi ne ka magana ba to ai wannan ma ba ai wannan ma sallan ba lada aka ambata ba daraja an ka ambata daraja ko ba yadda eh daraja eh, aka ce amma shi to amma shi salati dai gaskiya ne ban taba gani ba shi wanda an kara da ni a barin sani na'am A cikin ibadu ba kowace ibada ce an ka faɗi yawan ladanta ba. Akwai ibadan da an bayyana yawan ladanta yanzu kamar azumi. Azumi ba a faɗi yawan ladansa ba. Mm. Ba a faɗa ba. In ka yi azumi. Eh. Ga ladan da za a baka zakka in ka fitar da zakka ba a faɗi yawan ladan da za a baka ba. Amma shi ladan za a baka ko? Ka ga bautan Allah. bari ya hakuri malam oh. ina son yi maka bayani ne ba wai salati ne kawai ba a bayyano ladansa ba ah, kaga ba ni abin da nake son fahimta ne ba shi za ka ga abin da abin da nake son fahimta ne shek ba na ba na shiga bakin ka ba don Allah ka mi hakuri abin da nake son fahimta ne ba shi salati nan da kai ma annabi sallallahu alaihi wasallam da Allah ya ce zai maka nan lada Allah zai baka ko zai yi maka salati nan ah. shine nake shine kwashina bala ruwa ah, la ruwa ba lada zai baka ba zai zai yabe ka ne zai yabe ka ko zai yabe ka a cikin mala'iku sannan zai yi maka taufiki amma ba ba lada ba zancen lada ba ne kai naka in kai shi ne eh naka kai in kai shi ne lada ok to cikin ibadu duka akwai wanda Allah zai maka wannan banda salatin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam duk wata ibada in kai yi ta saurara duk wata ibada in kai yi ta Allah zai yabe ka ai akwai hadisi da annabi sallallahu alaihi ya ce majtama qaumu bi baitin min buyutillah babu wasu mutane da za su taru a wani ɗaki a cikin daga cikin ɗakunan Allah hmm. suna karanta littafin Allah shine alkur'ani suna mudarasansa ana tafsiri ana fitowa da ma'anoninsa hmm. to sai annabi Allah ya lissafa abubuwa daga cikin abubuwan da Allah zai musu shine wa zakarahumullahu fi man inda Allah zai yabe su a cikin mala'iku ka fahimce ni ina ji na'am ina Solara. to ka gani to duk wata ibada da zaka yi in dai Allah ya karbe ta to Allah zai yabe ka aikin haji ne azumi ne ba salati kawai ba okay eh saboda haka akwai ibadu da yawa muradi shine Allah ya amsa in kan ya amsa to Allah zai yabe ka kuma zai zai abin nan tun saboda shi yasa ka aiki kuma kai masa da'a kai biyayya <laughs> okay ba wai salati ba wai salati da yadda wannan falala ba hmm. okay eh ya danganta daga ibadar da kai Allah ya karba ko bai karba ba haka in kai sadaka ita ma tana cikin abin da Allah zai ambace ka kuma ya yabe ka ya jinjina ma Ok, to malam ina da eh. tambaya nan gawo ina da tambaya nan ta kan ina zuwa eh. misali salati idan ka yi Allah zai karbi ne kamar yadda misali maluma ko karantar da mu kamar in kai sallah ko kai azumi ko kai zakka in ganin daman Allah shi ya karbi ganin daman Allah shi yadda shi haka kuma salatin take muhimmanci ga ubangijin ga ubangijin Allah subhanahu ta'ala ka fahimci eh, ka fahimci tambaya na na fahimci na fahimci ka dama dama ai Allah sharadi ya sa na'am na kowace irin ibada to in dai ka cika wannan sharadin to tabbas Allah zai baka lada hmm. ya danganta kai ka cika sharuɗin koko baka cika ba To babu bambanci tsakanin salati da wasu ibadu duk abu ɗaya ne. shine abin da ake bukata shine al-ikhlas na biyu wal mutaba ko muwafaqatu shari'a duk wanda ya yi bauta aka samu abubuwan nan guda biyu to Allah ya amsa kai tsaye hmm. wace rai ibada ce hmm. okay amma duk wanda ya ibada in babu ɗaya daga cikin abubuwan nan guda biyu to ba a karbi wannan ibadar ba salati ne sallah ne azumi ne zakka ne ko menene in kai salati ba don Allah ba ba ka da lada in kai salati ba yadda shari'a ta yadda ba ba ka da lada haka ita ma sallah haka azumi da sauran ibadu hmm. ok to shehu mun ji Allah sa mu gane to amin amin mm. da fatan ka ka fahimta eh na na ya hakuri mala anwar kai ka kore shi me kake so ya na ba zuwa bari bala zuwa shigo shigo shigo me kake so ka fadi ba su su da zaka was is dan na nish nish nish ganish nish ya ta ah, da ke so ba ba un bin su ima ai ai nish da ai ba ich habe ich gesehen nichts bruder yara ba amma ba da kaga muna tambayar malami kaga ni kun na kaga to no dan dan dan dan yaba kani dan yaba kani wallahi ni kaga kaga ni na fi kuma cewa kaga ba musulmi wallahi musulmai mu hada kai wallahi bafa bafa bai beyi. hada kan bai yi eh, bai mu respect in ka ce mu respect juna in ka ce mu respect juna a sai humanity na yadda amma eh, wai a hada kai ina zuwa ina zuwa a ce dan darika da dan izara sun hada kai to munafinci zai wallahi munafinci zai ka yarda da magana na kawai wallahi munafinci zai ina zuwa ina zuwa misali hmm. yanzu da ni da kai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam alaihi wasallam dadi irin wannan a da manzo Allah ya riga ya gaya muna eh amma magana nake tambaya ni da magana nake tambayan kai a manzo Allah ya riga ya gaya muna wa alaikum salam bashi da maka bayani malam tiru eh, shi shi wannan sabanin bari ka na'am wannan sabanin kaddara ce ta ubangiji kauniya ma'ana da dama Allah ya tsara hakan zai faru ka gani wala ya zaru na muktalifi na dama Allah ya faɗa shi ya halicce mu kuma shi ya tsara muna al'amarin mu kuma ya ce ba za mu gushe ba muna saɓani shi annabi sallallahu alaihi wasallama ya hadisi shi ma fa innahu man ishi minkum fa sayara ikhtilafan kaseera duk wanda ya yi tsaure daga cikin ku to zai ga saɓani mai yawa na'am ka fahimta to dama annabi ya san wannan abin zai faru okay amma kuma ya bada mafita ya bada magani mhm. hmm. maganin shine alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rashidin hmm. wa iyyakum wa muhdathatil umuri fa inna kulla muhdathatin bid'a wannan shine maganin da annabi ya bayar in sabanin ya auku to a koma zuwa ga sunnar a rike a riƙi sunnar khulafa'ur rashidin sannan a nisanci bidiyoyi kaga annabi ya faɗa cewa ga illar da za ta faru na saɓani, amma kuma ga abin da kai za ka bi ka kubutar da kanka daga wannan cutar shi shine ka riƙe sunnar manzon Allah to ina zuwa yanzu ko shi na ne bidi an ga da kake maganan nan ma menene bidi nan abin da ba ki bai yi bane Bid'a shine ihdasu amrin fid dini kirkiro wani al'amari a cikin addini yashbihu an yakuna minhu wa laysa minhu wannan abin yayi kama da addini amma bai cikin addini kamar salatul fatihi da shehu tijjani ya zo da falalan shi mm. kaga an yi maganar salati to kaga asalin salati ibada ne amma shi na shi ya ya saba ma ka'ida ta muwafaqatu shari'a saboda shi kai ne ya faɗa shi shehu tijani ya ce manzo Allah bai koya masa bai ba boye musu yayi mm. to kaga ta wannan bangare za ka kamar yayi kama da addini amma tunda annabi bai fito kuma bai zamo addini ba walaysa minhu bai cikin addini mm. irin su jawharatul kamali wadda aka ce ba za ka karanta ta ba sai kana da tsalki sai kana da alwala ba a karanta ta saman abin hawa ba a karanta ta sai an shimfiɗa kyallen da yake iya ɗaukar mutum bakwai da makamantan sharuɗan da suka sa wanda shi annabi bai karantar da ita ba amma kuma ta gefe ɗaya kuma an ce in kai kana da falala kaza kana da lada kaza da sauransu to kaga ta wannan bangare ta yi kama da addini fit tasmiyati wajen suna a suna sun yi kama da juna amma a tsari na dokoki na shari'a kuma ba ta cikin shari'a saboda ba ta fito daga wanda ake karɓan addini daga wajensa ba shine manzon Allah amma abin da ya shafi mu'amalat wannan ba a sa su cikin bid'a shi yasa al-imam al-qarabi yace ihdasu amrin fid din wani al'amari a cikin addini to kaga wannan wani ba zai koma ya ce maka ai jirgin sama ba bane to in yayi haka sai dai a ce bai fahimci karatu ba okay ko ya ce cin tuwon dawa da tuwon masara bid'a ne tunda annabi bai ci ba a wannan mu'amalat ne harkar bid'a ba ta shiga cikin su tana magana ne akan al ibada tankan abin da yana na fahimce shi tankan abin da ma'aiki bai yi ba sallallahu alaihi wasallam da sahabbai ba shi ta zama bidiya kenan yadda na fahimce yadda na fahimce kenan okay in dai wannan abu ya shafi addini okay to wannan bidiya ne ba za a karba ba kaga ai salatul fati ai addini ne ko okay amma bari kai to kai wanga ma kai wanga magana kuma ina da da tambaya guda biyu kan akan irin batun zancin ga kuma abin kuma yayi kaman tai kama da tai kama da ya sunan shi tai kama da ibada kamar eh. misali sallar tahajjudi na farko na biyu eh. karatun masabaka ya waɗanda suka kasance don duk ma'aiki ba a ah, tambaya din tambaya din imamu ina so sai gaskiya to salat sallar tahajjudi da ma akwai ta ko manzon Allah ya yi ta eh ya ya yi ta okay ya yi hmm. tahajjudi kware da hmm. gaske wa min al karanta kitabul abinda wannan aya ko ba shi ka karanta ka karanta sahihul bukhari <laughs> ina ji wallahi zan rubuta yawa <laughs> yawwa to wannan aya da ka kawo ita ma hujja ce domin <laughs> duk wata aya da ka gani cikin alkur'ani manzon Allah shi ne farko wanda ya fara aiki da ita sayar buhari ya bani babin bawo shehu eh ka samu kitabu abin nan qiyamul layl okay eh inda aka yi bayani akan nafilfilu na dare da sauransu al Bukhari ya kawo hadisai da dama. Dangane da tahajjudi. To kaga mutum ya kira tahajjudi bid'a wannan ba karamin laifi bane kuskure ne. Okay. Eh. Sai sa annabi yi tahajjudi kenan. Kwarai kuwa. Okay. Hmm. shi She fa? Musabaka wasila ce, hanya ce ta koyon karatu Alkur'ani. ba ta eh, cikin gayat ma'ana ya danganta eh ya danganta hanya ce ta koyon karatu alkur'ani da haddace shi shi kuma wannan shari'a ba ta tsara wata hanya kwaya ɗaya cewa dole duk wanda zai haddace qur'ani ga hanyar da zai bi ita kadai zai bi ba eh to kamar iri kaga shari'a musulunci sai aka ji na'am yawa shari'a musulunci ta sauwake shi yasa wani da zaka ga wasu suna da tsarin tsangaya na makarantun zaure haka na allo hmm. wasu kuma sun zo sun yi modernizing ɗin abin an mayar da shi a zamanance an yi azuzuwa da makamantansu wannan duk maslaha ce eh wannan baya cikin bidiya. good good good to irin wannan maganar ga ka kawo she yanzu kamar misali ga shi wanda ke hostin ya zana karkashi wai maulidi banza ne to irin zance kuma maulidayya maulidi sun annabi wajibi ne kan dukkan musulmi saboda malam ka sani ku ka karantar da mu annabi ya ce muna addibu ala salasatu hisab hubbi nabiyukum wa hubbi ali baitin wa tilawatil qur'an in nayi laifi kuma in nayi kuskure kuma shehu sheka gana sheka sheka me sheka koreti na ka gane eh to kuskuren dai ne hadisin bai tabbata ba hadisin bai tabbata ba ko eh bai tabbata ba shikenan tunda bai tabbata ba na kenan da'ifi ne na okay na ji shikenan na an kare bafa <laughs> assistant na gama na gama shi eh na gama akwai tambayar da baka akwai tambayar da kake son kai baka yi ba ya ka tambaye maka bayani ka kawo batun maulidi ka ce ya ce bai tabbata a a ba ba a ba a ina zuwa la la la akwai magana da ya kata malai maka bayani batun maulidi da ka ai shi soyayyen manzon Allah ina zuwa ina zuwa shi soyayyen manzon Allah afon afon shi soyayyen manzon Allah wani ibada ne kebebbe na kanshi ba tare da kayi taro ba shi soyayyar manzo Allah da'iman wa abad da'iman ne da'iman ne soyayya yanzu ba taron nan ne shine bai da kyau komai yawwa <laughs> almajiri kana tambaya malam kaga ba shek kaga malam nuwar ba kaga na yi shiru amma yana son kuma ko ai na fahimce ka ai an riga an bashi amsa Burda Pukmal. Kai kaga Sheikh Bato Sheikh mu koma Al-Qur'ani. Pukmal. Pukmal Koma Al-Qur'ani ina zuwa mu koma Al-Qur'ani. Eh an riga an ba shi amsa. Kawai dai Malam Anwar ya dawo da kai ne. Amma ai wanda tambaya a da amsa akan. Malam Bashir akwai magana da yake so kamar bayani. Ya kawo batun soyayyen manzon Allah da Maulidi. an ba shi amsa a kai ai to shike baka ji ta hadisi ba an ce bai tabbata ba ana ta malam rasul wannan hadisin daban fa man shiga ciki wannan hadisin daban fa sannan kuma so ya akwai magana da malam rasul kawai ba hankalin kawai ya ce soyayya daga daga baya ya jawo wannan hadisin kai ka ce ba wannan hadisin bai ka shoshi ya ka a bambanta mai me soyayya ah, manzo Allah me maulidi bai tabbata ba ah, a batun wannan daban ah. ka kuma a ka kun ita soyayyar manzon Allah babban alamar soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine yi masa da'a da yi masa biyayya akan abin da ya yi umarni ko ya hana kamar yadda mai littafi a siyatul motsi yake faɗa yana cewa wa min alamati rufin mustafa tabarin fil amri wan nahyi la min kadibin bi fami daga cikin alamun son annabi sallallahu alaihi wasallama shine yi masa da'a wannan, hmm. a cikin abin da ya yi umarni ya ce a yi ko cikin abin da ya hana to idan mutum ya zo ya yi wani abu sai aka lalaba manzon Allah bai yi wannan abin ba to kaga ko ya ce yana son manzon Allah ba gaskiya bane domin laukana hubbuka sadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u da son kada manzon Allah gaskiya ne to da ka masa biyayya cikin abin da yayi da ka bar abin da manzon Allah ya bari to har manzon Allah ya bar duniya bai taba tara kowa yayi wani abu na ibada da sunan maulidi ba babu amma amma ba eh. haka tabi'ai ba sai yi ba na'am imam soyayyar manzon Allah ba ta bukatar ka tara wani eh imam abin da cikin zuciya take da abin da nake so tambaya ne amma yi shi ya habba ilaihi min waladihi wa waladihi wa nasu ajma'in ita soyayya dama cikin zuciya take ai amma alamun da ke nuna cewa soyayya ta gaskiya ce shine da'a ga wanda kake so to sai mai maulidi wanda ya zo ya zauna yana maulidi yana karanta sira aka ce me kake yace maulidi nake yi aka ce annabi yayi yace annabi bai yi ba to kaga kaga kaga soyayya ba ta gaskiya ba ce ba ta gaskiya ba ce saboda haka soyayyar manzon Allah dama a cikin zuciya take amma alamomin da ke tabbatar da gaskiyanta shine a ganka ka kankame ma ka yi riko da sunnar manzon Allah ka yi riko da sunnar manzon Allah na fahimce ka na fahimce to babu babu talazumi tsakanin son annabi da taron maulidi ko baka yi taron maulidi ba zaka so annabi eh to na fahimce sai da na abubakar ya so annabi na na faɗi mata so annabi amma sun yi taron maulidi amsa ba su yi ba amma ba shekai na fahimta mu koma kaga malam anwar ya jawo ni shi ya jawo ni ba magana ba mu koma cikin ayan nan wa ma ka illa rahmatan lil alamin eh. annabi sallallahu alaihi wasallam rahama ne da dukkan abin da Allah subhanahu wataala ya halitta Eh. sai kuma in dai kuma fassaran shi ne ba haka din ba daidai bane kuma ka correct na gaskiya ce don na koyo abu dewa kuma shi Allah eh, ko zan yi ma bayani kuma zaka fahimta da yawa suna ce muna kuma me fa amma bi ni'imati rabbika fa haddis ya ce muna kaman Allah ya ce zan a in ba haka bane gaskiya ne ka ce in ba haka bane Allah ya ce dariya ni'ima ka gode mai ko ba haka bane hmm. in Allah subhanahu wataala to sai an ka zauna ina jin dadin ina jin dadin tattaunawa da kai saboda kana da kuma gani kullun na ce maka ina kuma ya an kawo maka gaskiya kana karba kuma kana hmm. da natsuwa kuma kana tambaya mai ma'ana to ita waccan aya ta farko da ka kawo wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin hmm. ita aya abinda take magana daban su kuma yan maulidi da ke kawo ta suna ɗora ta ne ba mahallinta ba ita aya tana magana ne akan risala ba haihuwar annabi ba mun san cewa ba aiko annabi ba sai da ya shekara arba'in da ya shekara arba'in ne sai Allah ya yi masa wahayi ya ce ya tabbatar masa da manzanci to shine wannan manzancin ne Allah ke faɗa a wannan aya cewa wa ma naka. ba mu aiko ka ba aya ba cewa ta yi ba mu halicce ka ba ko ba mu sa an haife ka ba a'a wa ma arsalnaka ba mu turo ka da annabta ba illa rahmatan lil alami sai dan ka zamo rahama ga talikai saboda a dalilin risala ne wasu za su shiga aljanna a dalilin risala ne wasu za su yi imani a dalilin risala ne wasu za su karbi musulunci kaga wannan rahama ne da babu risalan to kaga ba za a samu wannan ba nan aya tana magana ne akan ni'imar annabtar manzon Allah to da haka ne kaga kamata ya su yi maulidin aiko annabi ba maulidin haihuwar annabi ba Allah ya sa ka fahimci na fahimce ka na fahimce ka sai su ce tunawa da murnar aiko annabi ba tunawa da murnar haihuwar annabi ba Allah ya sa ka fahimce ni na fahimce ka ce sa inda an yi murnan aikowansa da wannan da ba ciki na'am da an yi murnan aikowansa ba haihuwansa ba dai da ba ciki eh za ka yi a zuciyarka shi ma ba tara mutane za ka yi ba saboda ba mu ga annabin yayi ba ai dukkan muna muna farin ciki da aiko annabi eh amma shi da kai bayanin masabakan nan da kace annabi bai yi ban nan shi kaga wani kaga na yi maka shi ta nake ka maka nake tambayan ka irin wannan kuma ka gane ku akwai bambanci ai murna murna aiko annabi da manzanci ai kaga ibada ne na'am amma shi ba ba ibada ba ce musabuka hanyar hanyar tabbatar da alqur'ani ne ba ibada ba ne okay. wasila ce ta koyon karatu alqur'ani hanyoyi ne na koyon karatu wanda Allah kai tica ne kana koyarwa yadda kake karantar da ɗalibai wani ba wannan hanya yake bi ba na'am Manufa shi ne a haddace Alƙur'anin kuma a fahimci ma'anarsa, ba wai hanyar da aka bi ba. Haddace Alƙur'anin da aiki da shi da fahimtar ma'anarsa shi ibada. Shi ake bukata, amma yaya za ka yi ka haddace to wannan hanyoyi ne musulunci ya bar ma kofa sake ka bi hanyar da ta fi ma sauki kai da ɗalibanka. good malam nan ga point ga da ka kawo wannan shine very important bani to ya za yi kuma a karantar da yara soyayyen ma'aiki a zuciya na'am yanda ka kawo wanga wanga point nan da ka kawo wanga kalman karshe da ka zo da shi she ne eh. tambaya kuma ya za a yi kuma yaran kuma a gwada musu yanda za su so ma'aiki a zuciya sallallahu alaihi wasallam to yanda za a nuna musu shine a hmm. dinga karantar da su ayyukan manzon Allah eh, cikin makarantu a dinga sa musu darussa da za su koyar da su ɗabi'u da halaye na manzon Allah to in suka san suka taso da wannan a cikin karatun tunda akwai littattafai da aka rubuta aka haka to za su taso suna suna ganin girman wannan ah annabi an ce yana da yawan kyauta yana da kaza yana da kaza wannan kuma kaga ba ce za a yi daga shekara sai shekara ba a ah, a mayar da shi salabus karatu ne ok na fahimta wanda za a dinga yi ko da yaushe hmm. tun da alkhairan annabi suna da yawa ɗabi'un annabi suna da yawa to sai a sa shi a salabus na ɗalibanmu na yaranmu na matanmu to sai su taso suna ƙaunar annabi kuma suna koyi da shi shi yasa shi ne shi shekarar nan da ake yin nan da shi ne ya kamata a koyar da irin wannan cikin makarantar ya kenan ko na'am yanda kai magana fahimta na ne ya kamata a yi ta koyar da irin waɗannan cikin makarantar ya a bari sai ya tsugi shi shekara ya kai tukunna a zagayo a yi wannan ko ba haka ba eh ware wannan abun a shekara ɗaya ake yin sa wannan shine bid'at Ok, to na insha Allah na fahimta don a kara bijiro maka da maganganu ne shine ka fahimci ka gane ko ba ka bayi wallahi na su fiye ganin ke tsammani yadda kana suka tambaye malami kuma ka san bambancin malumman izara da malumman dalika ke da can da za ta yi maulana ina ladabi maulana ina ziyara ta nan ka sake kana tambayar malami wannan shi da musulunci wallahi wannan shine musulunci annabi muhammad annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi isa ya ba da labarin annabi muhammad gabanin ya zo ya ce he shall not speak to himself whatever shall he hear so shall he say he shall lead you to all good things so shi kaga cikin qur'ani sha ce wa laka wa laka sha ce wani fuwa ce kul ka ce huwallahu ahad wayan ga duka wayan ga duka maganganu ne zaka tambayar manzon Allah so shi tambaya cikin addinin musulunci wajibi ne ga mutane wa yas'alul ulama malum ka ce ka tambayi ma rabbaniyin wanda rasu lidin ka zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba wanda za su kawo muka rudani da abinda bai da asali da abinda kai yanzu haka akwai ababen da da kai ba ma bukata cikin addinin musulunci wallahi inda muna bin duk koyo manzo Allah da akwai su maganganu mu ba mu bukata cikin addinin musulunci kawal ne muna neman da mu yi zikiri mu yi salati mu yi sallah mu yi azumi abinda dai fi dai fishe mu shine masalan amma wani malami ya yi fatawa kaza wannan maganganun malumma ne su ta fatawan kaf da lam da mim da nun da waw wannan ba ruwanka kamata magana ku amma mu talibai da na kuma da amawa muna neman abin da za mu yi bautan allah da shi shi muke bukata shi ne kawai abin da muke bukata wanda ingantattun ababa ba a kirowa ba allah sa mu dace ya nuna mana gaskiya gaskiya ne ya ba mu ikon bi na kuma ya nuna mana karya karya ne ya ba mu ikon nisanta gabarin karya sha Allah jazakumullahu khaira ba fa Danke schon, danke schon. Danke shawan Kare kai na ji <laughs> Allah ta Wo bist du? Ich bin na akhir Aachen, ah, ich bin hier in Glabak. Ah, okay, alles klar. yes, danke schon. Eh, aber ba ba ba masala ka gane ko ni kullum wallahi malam ni kullum magana na ne. Musulmi. gamsu. Ona na fa. Ah, ya gamsu, ya ba ba da na hmm. Allah Allah ya sa Allah ya sa ka dawo sunna ah, amin ba kaga kaga ba eh. bari ka san bari ka san wani abu kaga ni gidana duka biyun akwai sa malam sun dama na west africa duka malam bashiru ya yaki gare ka fahimta ko malam bashiru yandu ya yaki eh, eh. gida ya yana ne sosai musamman ba ba ta gefe gefe ba musamman ya yana gobe zai shigo argungu ko zai mana wa'azi eh ya yana ne musamman ba wani ba ni ba ni gefe ni da shi ne ya zo ya zo jaman duka ina haduwa da shi yana ta yanzu haka yaya na ne musamman ka gane ko sai fannin kuma akwai manyan manyan maluman tarika kaga ce za ka ga nake maka magana duka kaga at least kuma jini ya shiga cikin jini <laughs> gaskiya ne gaskiya nake maka magana ba batun ba wani boye nake maka ba gaskiya nake maka magana jini ta shiga cikin jini ka gane ko shi yasa duk abin da yasa nake batun muke musulunci mu sa shi ya zama gaban mu ya zama alkiblan mu ka gane ko don koya an ka yi wan ta shiga cikin wancan inda inda an ka samu saɓani a yi saɓani amma kowa ya koma ma annabi sallallahu alaihi wasallam na'am ka gane shi sai sa ni zance na kullun kenan saboda shine da kaga kamar albani yayi wani magana farko ya gaskiya magana da ya dame ni gaskiya don na fi so ne kawai mu tamu duka da muke nan ga murika musulunci ya zama muna farko amma bai yi kawo magana na gaya maka ba fa kawo magana na gaya maka eh. wai mu hada kai ba zai yi ba ahlu suna da eh, gari ka ba bai ah, yi amma dai ai kana kokotawa abinda abinda aka faɗi ne mu kiyaye mu kiyaye shaksiyan juna eh, karin zage ka kaka zage ni amma kaga kaga kaga misali kaga misali in ka doka suke muna karanta jawarul ma'ani baraka muke ba da littafin muke ka wace magana ko hmm. amma kaga mutane na da mutane na da na da tendency Mala Anwar a kotu tambaya don na ga yanzu fira kuke yi. A mala kamula kamula karatun nan yau yau dai kamula karatun nan malam don kwanan nan dai kayi kayi sada kamar sabuwa amarya. Da haka yau jawara ne eh. yau kamula fasarar jawara. Ko yaushe na hayo sai in ga kuna karatu sai. Malam na zo kuka sakaran jiya a duk da shi ya kata ka zo kamula karatun jawara malam. Jawara ya kata ka zo ka fasara mana jawara. kuma na so da ka fasara jawa ka fasara cikin dare ka bayarin sha biyu ko sha da yaka saboda lokacin da al'umma an yi an yi tunturu an zo an hadu eh to ai lokacin tsayin da kai ma ba kamar kana bukatar ai malami nan ga sha da nan ga wurin karfe da amma zan zama insha Allah dai zama dai zama dare awara a ka za a yi a gidanka za a yi yanzu ba tambaya yanzu kenan eh malami ne tambaya kana ba sai ka so mai tambaya ba awara ya wai ka kamu na eko ngaro amuna sai malam salamu alaikum wanda ya hana wane ne mishi alhaji musani alhaji yau alhaji musani ah. me gidan ne ato ya zo muna da malam Allah in kowane lokacin kuna fatawa ku ne malumma eh. ku yi kokari to don Allah mu sa musulunci gaba ya hakuri ku da ku gurgurun naku malam a a malam malam batun batun kaga ba wallahi ba batun musulunci sa muke zaune gafa eh, wallahi batun batun Allah ya sa muke zaune tun da safi malam shi ya fahimce ni kai ba eh, da nafsu haki na zo amma yanzu ai ai abin da muka tattauna yanzu ai kaga duk musulunci ne ai eh, to malam na gane na gane amma kaga irin wasu jayayya wasu zagi dole ne ai jayayya malam ba zagi dai ai ba ba zagi ba wanda ke zagi ba wanda ke zagi in an ja in an ce shehu ibrahim yayi in ya ce shehu ibrahim yayi kaza sha tuwa zagi ai har na gama kaga babu wani zagi babu zagi Eh, babu gaskiya ne ni dai nawa da tattara? ni dai ku ke fatawa kowane lokaci shi sa idan kuma za a yi fatawan don Allah shi a duba ya subhanallah ya subhanallah kama dukuru dukkan ka sa abin da nake nufi ba kai wallahi ni ba sani ba ni eh, wallahi ba sani ba addu'a ne kawai Allah ya kiyaye Allah ya saka da ni. eh wallahi Allah ya saka da alheri eh, cewa shine mafi alheri to ana wallahi mu dukan ku samu dacewa don gobe gobe yau magana nake yi kaga ban san ka ba kaga kaga kaga Anwar yanzu aka ni na ina yau misali na yanzu na yanzu a ba. ni baka san ne kuma kana kana dariƙa kuma a a malam sama ba sama guri yi magana da Anwar niki da Anwar niki yanzu aka okay ne da muke a jama kuma yanzu aka zan iya zo zan iya zo ya sunan shi garin shi inda yake to in Allah ya ce wurin kasa na yake idan na fadi na koma ga Allah kaga yana cikin waɗanda za su zo su min sallah su su kama ni su min wanka ka gane ko saboda irin waɗanga ababa saboda irin waɗanga ababa shi sa ne kawai ya kamata mu mutunta juna mu duba kawai kowane lokaci wasu kalmomin da ke da karfin nan shi inda shawara ba daidai ba ne ga gaya min gaskiya eh Allah ya bamu abu ne mai kyau wallahi Allah ya bamu eh Allah ya bamu iko yi to abin kenan eh, kuma kuma masu waɗanda suka zo da su kawo muku hayaniya dai zo ya kawo hayaniya ka fadi ya fadi gwamma ka haji ya shige don ba abin da zai za zaka fadi ya ji bane kaga daga baya ya zo ya tashi kawo hayaniya wannan ya zagi babban malamin wannan wan ya zagi babban malamin wannan kaga kuma har ya je ya shiga inda ba kyau kaga ko sa wanda ko zo ya kama ka mm-hmm. hayaniya ko su kama ka a shi ka cire shi gefe wanda ya zo ya zo ya tambaya mai kyau a bashi fassara shi ya ci shi ya kamata shi ya kamata a kira kuma mm, Allah dai ya samu dace mun gode wallahi nake da godiya nake da godiya sosai sosai sosai Mm. da alaikum. Wa alaikum salam. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Malam Bashir, a lafiya. Wala wanda ya kwana biyu. Wala ya lafiya lau malam ya gogari ya ibada. Wala alhamdulillah ga muna tattaba ya. Malam kai kai tsada kwana biyu ba maganin ka. <laughs> Ya tsada wala abubuwan da zai hankali. Ko ko an baka ko ka maye gurbin <laughs> marigayi ne Shadda Abubakar Gero. wallahi kan malam nauyi ya karu yanzu gaskiya dole dan ya ba <laughs> babban gurbi da dole sai kun tashi sai ku cika wallahi wallahi malam abubuwan da annan muna ta tayi kenan to Allah ya Allah ya sa mana hannu Allah ya Allah ya taimaka Humble ka kai wallahi na na sauka ina nan tun tun da asuba na shigo jiya yi masha Allah ya ya ya Madina wallahi madina alhamdulillah wallahi lafiya lau ka samu zuwa umra ke eh na zo umra tun jiya wallahi ah masha Allah wala Allah ya karba Allah ya sa da dawo lafiya amin amin ya rabu amin amin annan ku da gari kenan yau ka shiga rauda a ah, ban shiga rauda ba amma dai gaskiya na yi salloli biyar na masallaci amma ban samu shiga rauda sai dai na je na yi ziyara gaskiya alhamdulillah ba da senegal ba na na, rodar manzo Allah <laughs> ah, muna muna muna herkutan sunna alhamdulillah <laughs> malam basiru yau yau za mu samu yin karatun ko a ah, insha Allah sai dai na ji kafi ko sha biyu sha biyu na dare bai yawa ba <laughs> kana cikin buga ramar da ta kwace ta kwace ta kwace salula ta ce ta kaje kwanta so na ga kai ma yan dare yayi kamar ba bacci kake ana karatu shi yasa eh wani sa'in ka samu ke sa su suna su lokacin suna zumne kuma da safe ni na ta yaki karfe karfe hudu <laughs> kaga to wallahi kana na da karfe hudu shi haka ta Allah kallon kwanta ko da awa hudu da ko biyar da yake yanzu sallah subahi ma canza da sauki sallah subahi kamar karfe bakwai karfe bakwai na safe eh na safe eh Ikon Allah. Ya zo bakwai da rabi ma zuwa takwas da minti sauran minti arba'in duka ya zo. Kuma rana bai fita ba lokacin? A rana bai fita ba lokacin. Ikon Allah, Allah ɗaya gari ban ba. Rana <laughs> bai fita ba lokacin. Ba da mamala masu na bude baya sallar isha shi mu yi karatu insha Allah. Ok, to ba damuwa ai isha in ma ta yi kusa. Eh. Eh bari in je to ina yi sallah sai. Za ka tura min lamban lamban Haji Musa Dala ta wasa ko ta. Ga ga ga ne na maka magana ta DM na tura maka lamba ta DM ai. Okay ka turo ko masha Allah masha Allah. Na ga ya ya gogari ya bana. Alhamdulillah sai ka shigo bakan. Sai ranar Monday. Allah kawo ka. Amin. Ya bi waya. nan jamin karfe bakwai karfe shida da mitsi arba'in da biyar da ake kiran sallah sha ya sallah ka mu gama sallah karfe bakwai da wani abu so shi na ce karfe bakwai nan da haka sallah sallah sallah ya zo bakwai zuwa dismatin ga dismatin ga ta lokaci ya canza ya komo back an fi da'awa da ya kuma she mu kuma komo da aka aka da mu ta sallan haurin sabin something sannan kuma aka fara shiga zoma she kuma ya fara dawowa kasa har mu zo muna sallah su bayi karfe hudu ko karfe uku karfe uku sauran wani to four o'clock karfe karfe biyar duka rana ya fito so shi weather europe is very sensitive so shi kaga in aka shiga cikin cikin sama muna jin jiki sosai domin wasu musulman da ba su da karfi su suna bacci ne kawai da safe ya tashi ya sallolin shi in Allah ya karbi fa'in bai karbi kuma fa'in saboda shi in aka shiga cikin lokacin in aka shiga cikin lokacin sama nan ga jama akwai akwai akwai masasi wurin sallah sosai kuma sallolin suna bibin juna ne suna bibin juna ne kana gama sallan azafar yanzu da ga lasar ya kai kana gama lasar yanzu da ga magariba to lisha ne ke jimawa har wurin sha daya da wani iko Allah mm. na ga nan Madina ma sallar magariba kiran sallah ana yi karfe 6 da sauran minti biyu mm. karfe 6 da sauran minti biyu ko yawwa eh wallahi ake kira magariba shi da kaɗan an gabatar da sallar magarba ka wannan kuma karfe karfe kusan karfe shida da minti arba'in da wani abu karfe musallin magarba ta yanzu aka sallar lisha yanzu ya zo kasa wurin 8:30 ne a eh, sallar lisha da haka ya bar muna don samun ranar lokaci kadan haka ba yi ba so shi ya bar wallahi musulmai wasu musulman na nan in ya je jiki ya je jibo zafin shi kawai kai shi kwanta ya kwana kawai gobe safiya ta shi ya je aiki ya gama magariba da lisha ya yi sallah su bayan Allah ya kabi fami bai kabi kuma Allah ya shega ja ce maka Allah Allah da kanshi ya sani yayi akwai lokutan da ake azumi ma awa goma sha biyar awa goma sha shida wannan haka dai wannan muna samun kanmu nan da ko da muka shigo yanzu abin ya dai sauki amma ba lokacin da muka zo ba izai bane <laughs> kana ganin an buka karfe tara rana sai kan kana eh ba izai bane shewan lokaci wallahi so shi mata masu mata masu shan azumi shi azumi ba sa ramawa shan nan shiga cikin cikin cikin sama cikin winta abin na musu sauki sha biya bashin azumi na eh ya samu sauki in gana in gana winta an kai azumi yanzu nan za ga yamma ya kai so shi ina aikin dare ina yawan yin azumi in ka kwanta sallah su in ka taso kai sallar azafar kaya ka koma ka kwanta kana tashi kana sallar la'asar shi ga rana da an yi buɗe baki amma in dai ana cikin sama ne ka ji jiki sosai akwai na'am mana amma a gidan da ka tun nan karfe shi karfe goma da rabi da kuma a na san kawai za ka yi ba mu mu a ka san minan minan mafi ne rijalu <laughs> masha Allah Aji Musa zan kira ka insha Allah. Bacci bacci ba ga ni kake. Masha Allah. Ku ne manyan gari yayi. Na'am. Malam. Malam duba Allah kai ne. Yawa. Ba sa mu sake ba sa mu ke damu network ka ba. Wa Ibn Muta kana Berlin ne. A lalle ku ne manyan gari. shine muke ibn muta shine muke neman muke neman taimako mu gina mutanen ga wurin bacci ba ku taimakawa eh ku ta taimakawa da Allah jama'a assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu ina ji duk wanda ya sani dai da wanda bai sani ba kuma zan kara bayani akwai gidan marasa galibu da suke kwana cikin gidan kwano daga Najeriya malala ya kirawo ni to duk da bamu da kudi na ce malam ko rabon mai muyi ba al'umma sun samu na annu muyi to yana cikin ayyuka na alkhairi da muke yi wannan kafa na tiktok karkashin malala kanawi yanzu haka mun rusa gidan mun rusa gidan kwano mun fara ginin ginin kuma ya fara tafiya insha Allah da haka muna neman da Allah mai shige zainab ki mute I ask for the account two days now you know okay da Allah wise man dan wise man insha Allah kawai magana ta DM dan tura maka account number insha Allah wannan ginin na gwada shi cikin gidan mu kwanakin baya na kuma tura ma gidajen ahli sunna wal jama'a da Allah mu taimaka alal akalla kan a ce da fara azumi mun gama wayannan talakawan marayu ne da marayu ne tana tana kwana suna kwana gidan kwano ga ga ga wahalar rayuwa kuma ga sauransu to malamin malami na ke fari shak tofik Allah dukan shi yake cewa ka gode ma Allah ana cewa ka taimaka kaka ka Allah ran da taimaka maka Allah ran da taimaka maka Allah kiyaye da haka mu yi kokari wannan aiki sadakatul jariya mu gina bayan Allah nan da za su kwanta Allah subhanahu wa ta'ala mu ma mutu Allah zai gina muna inda za mu kwanta insha Allah wannan alheri ne a ce takafanka ya sai block ko kubunka ya sai block an gina ma wani wurin bacci wannan alheri ne ba bukatan komar shi dai abinda Allah ya bamu mu roki mu ciyar fi sabilillah kuma muna da yakinin Allah subhanahu wa ta'ala zai saka muna nan duniya da lahira mu ma mun mutu mu bar marayu ba ma fatan mu mutu mu bar marayu marayu mu shiga cikin matsala muna fata mu mutu mu bar marayu dan yan gata wanda sun san babansu ya ba su sana'a babansu ya kai su makaranta sun yi boko sun yi arabiya sun yi boko sun samu aikin yi wannan shi da abin da muke son mu mutu mu bar mu kai ina kaunan a ce na mutu ko da ban bar kudi ba amma alal akalla yara na ba su boko na ba su karatun arabiya da boko alal akalla sun samu da su sarrafa rayuwarsu amma wai tara kudi mutum bar shi ba alkhairi bane ko ba na fatan ma ce na tara kudi na mutu na bar shi gaskiya ina cikin da ba na tara ba na tunanin wannan ko ba na son wannan a ce na tara kudi na bar shi da mu tare ba gado ka Allah sa min wannan insha Allah ba na fatan wannan ina fata Allah ya bani wadatar zuci sannan kuma ya min wadata gurgurdun hali wanda ke ba zan samu matsala ba yanda da nake ga kilan Allah ya bani kudi ba yawa ganin kan TikTok ba kuma na yi gaba to ban so ban so ina son Allah ya bar ni haka ina ibada kuma ina ci ina sha ina lafiya insha Allah amma arziki ina son na aljanna insha Allah naka ja bayan Allah kamar da ku sani dai na san kamar humble abin da sa ban maka magana ba saboda na san kana tafiya zuwa zuwa Saudiya ban maka magana ba ko ban maka bayar ka abin nan ba masha Allah in ka dawo mun fiye na aiko maka da site nan in ka fasa mu fara ginawa insha Allah su humble dai su wannan masu ne da yake da yake da ka tafi ne sai ban maka magana ba ga malam yakubu malam yakubu na cikin bayani ka ke ba sai sai yau ne eh, ai ba wallahi da yake da kai tafiya so shi ban gaya maka ba shi ban so eh, ban so abin ya maka yawa ba da ma za tattauna insha hmm. Allah insha Allah malam eh, yakubu na cika kira insha Allah domin kaga ni na san attajiran ahlus sunna kan tiktok so shi ina bin su ne kai ma baban gida na cika kira ni ka yanzu ka kira ni ba kuma ka samu da <laughs> ina baban gida yake gashi nan gashi ne na ce malam anwar na ce kira shi ma attajiri yana italiya shi ma attajiri ne mu da muke kasar turai da mu kata eh garaji musa shi ma yana min dariya dukkan su attajirai ne yan saudiya yan ina ne dukkan musa uku dan abdulkadir shi ma yana da babban shago ana sayar da kaya masu manyan manyan kaya in za ku yi aure ku je gida ku je shagon attajir yana sai yana da kayan na musa yana saudiya ne eh haji musa saudiya yake shi ma yana kusa da yana kusa da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam masha Allah eh, dukkan su mun taksin su insha Allah gidan ne ya kata na ce muka kuma na kira suna su humble dai su wannan su su wannan su su kundila ne su ko waga ba sun yi amma wayannan su almakawi su ah, dan abdulkadir wayannan duka tajirai ne ba talakawa ba ne eh, insha Allah mun zo mu taksin ku duka ku mun taksin ku insha Allah mu karbi kudin mu karbi kudin Allah da ke wurin ku mu gina ma mutanen nan wurin bacci insha Allah da ikon Allah kan mu sauran muna raddi kawal kullum mu taimayin dari ka raddi ya ka ta kuma mu ta gina aljanna mu kuma wata bangare ba mu san mu da Allah zai subhanahu wa ta'ala zai karba ya saka mana ba mai 50 dola mai 10 dola mai 1 dola ko mene ne kaka yadda a ce ana aikin alkhairi baka sa nuka ciki ba Allah sa mu dace malam Masud kai ka da nasiya nasiha kanan ta wannan bangaren nan insha Allah to ah, dan uwa babu shakka addini dama da karantarwa da jihadi duka a tare suke jihadin nan akwai na tallafa ma kai wanda shine abin da muke iya yi a yanzu kuma insha Allah ta'ala idan muka riƙe wayannan abubuwa to za mu dinga ganin haske cikin tafiya ga tallafawa kuma ga shi lailan wani harin kuma ana karantarwa ana karantar da al'umma tataccen addini wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko annabawa da shi so mutum ma ya samu kansa a wannan maukifi wallahi wata gagaruman ni'ima ce eh ka samu kanka wurin da ake haraka da gwagwarmaya na yada sunna da yakar shirka da bid'a a gefe ɗaya kuma da tallafa ma gajiyayyu marayu da sauransu wala wannan abin alfahari ne kusan Allah ya riga ya gama maka komai saboda wasu ƙofofi ne idan ka rike su ka sa ikhlasi so za ka samu aljanna cikin sauƙi wani na can shi bai ma gane maballantana ma ya samu kansa a wannan tafiya ɗin eh, saboda kamar yadda malamai ke faɗa ke faɗa suke rubutawa a cikin littattafai wato duk mutumin da bai saba da harka ta addini ba to za ka iya samu kansa ko yaushe a takure yake baya samun nutsuwa saboda zuciyar ba a nan take ba amma mu da zaka ga mun saba abin ya zamo jinin jikinmu sai ka ga in ma ba ka haihuwa ka ɗan saurari karantarwa ko natsuwa ma ba ka samu sai ka ga ana can ana wasu abubuwa ba tare da kai ba to la wannan gagarumin ni'ima ce Eh, babu babu ni'ima wato mafi tsada mafi girma kamar da muka samu kanmu a ciki wani yana can sai dai haraka ta sharholiya in ma da dukiyar to zaka ga ba wala Allah hanya mai kyau ake kashe ta ba sannan kuma ba ya da awa ɗaya yake zuwa ya saurari karatu da zai amfani zai amfane shi duniyarsa da lahira. so abin da zan ja hankalinmu mu ƙara ƙarfafa wannan da'awat shine aikin annabawa a kowane zamani yakan zo da hanya mafi sauƙi ta isar da saƙo gashi muna wurare daban-daban wasu na germany wasu america wasu a saudiya su nigeria amma gashi kuma ma'adu muna amfanar da juna wanda da babu wannan mm. to za ka ga wasa'il hanyoyi Eh, wato na isar da sako sun yi sauki sai dai yanayi kawai na abin nan na kasala da kuma shedan amma babu shakka wa 'yan hanyoyin guda biyu to wallahi idan muka rike su duk wasu bukatoci da muke da su a wurin Allah za mu ga suna suna budewa eh suna budewa kwarai da gaske hanya karatu da taimako za ga in kana karanta tarihin magabata abinda suka rike kenan abin da suka rike kenan abdullahi ibn mubarak eh, abokin eh, al'imamu malik ne da su allaith ibn sa'ad da makamantansu allah ya masa kuɗi gashi malami shi abdullahi ibn mubarak kuma allah ya bashi dukiya ɗan kasuwa ne to sai ya hada biyu yakan yanke wani abu na dukiyarsa ya tallafa ma wato gajiyayyu a ciki a ɗiba a taimaka ma mabukata daga cikin malamai irin su al'imamu malik an rawaito wani lokaci ma yakan sai abincin rabin shekara ma ya aika gida al'imamu malik ya ce a ci gaba da karantar da sunna da yada addini shi ma malamin ne so amma da yake babu cikakken lokaci na tsayawa a bada karatun amma sai ya raba biyu so dukkan aikin ɗaya ne za ka ga wasu su wakilci sashe ne a inda suke da dama suke da iko a kai so insha Allah muna ganin haske kwarai da gaske za ka ga babu ran da za a buɗe wani gida ba a haska ma wasu cikin abubuwan da ya shige musu duhu ba musamman ku da ke buɗe gidaje za daga ciki waɗanda ke asasa wannan abun to kada a manta da taimako shi amfanin taimako ya zo a hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa ya kai dan adam an fik un fik alaik ka ciyar zan ciyar a kanka su dole za mu haɗa ne guda biyu insha Allah ta'ala za mu ga haske kuma mu ci gaba da addu'a wannan tafarki na sunna Allah ya kara dawamar da mu a kai eh, babu shakka muna ganin haske kwarai da gaske akwai wani masallaci da ya sauka ɗazu yana cewa wai a kawo sufi ɗan ga <laughs> daga wahabe za ka ga sufin ke da haske wannan ai kaga shirme yake yi eh, ai ai tsakanin sunna da bid'a ba haddi da ka kalli masallaci to kai ka san dai sai a hankali ba nutsuwa babu sunna kuma babu babu wani nishadi tare da shi amma duk inda ahli sunna yake to za a ganshi cikin nutsuwa kuma hankalinsa kwance insha Allah za mu ga haske kwarai da gaske sannan abin da malamai ke faɗa duk wata ni'ima to tana ƙasa ga ni'imar musulunci da sunna eh duk wata ni'ima tana ƙasa ga musulunci da sunna duk abin da Allah zai ɗora ka a kai na ni'ima ya baka to babu kamar ya haɗa ma abin da abubuwan nan to kare da karo idan Allah ya sama akwai dukiyar da za a tallafa to kaga ai a bukata ta biya su saboda haka mala anwar a abin da zan kara da shi kenan Allah ɗauki sarki ya karɓa muna gaba daya kuma ya haɗa mu gidan aljanna ana samun ci gaba kwarai da gaske eh ana samu sakallahu khair Allah saka da mutane na dawowa sunna sosai masha Allah jazakallahu khair a ah, jama'a da wanda ke bukatan namba na ah, shine plus 49

baban gida ka kira ni sha ba jazakumullahu khairan jaza Allah saka da alkhair ina ji ah, na bude gida insha Allah a ah, nan ga zuwa minti 30 ko minti 25 insha Allah dan tashi sallar lisha na gama sallar lisha insha Allah zan bude gida insha Allah malam basiru argungu zai zo karanta mana jauhara kun san jauhara abin da ake yi ngana wazifa akwai wani zikirin da suka yi karshen wazifan wani rukar abin lajiba kaga suna yi to shi ba da da zo karanta <laughs> da na yi amma alhamdulillah yanzu na manta da su da yake a ce wani rukar lami <laughs> eh, wani rukar lami lazi likulli muta'arridin malam baka manta ba aya zan manta ba malam wallahi muna mu an koya mana da na bar izala she da na bar dariƙa kashe na bari <laughs> aka ce a yakin maza ne ba lada na ce tura bari a da ba dama ya ta cikin sharaɗin ta a duk wanda ba dan tijjaniya ba zai karanta ta ba Allah ba ko to ba mu karanta a yadda ni kamar dai ba su yawa masu dadin bakin da ba su yawa kai ta kace mai jawara bai tana da wuya ne tana da wuya larbacin buzaye na ya so shi ba Allah ya da wahala ka san don abin da ba na manzon Allah ba to zaka ji shi da wahalan gaske war Allah wallahi gaskiya gaskiya ne ga addu'o'i na manzon Allah sun fita yawa amma kuma suna da sauki wallahi eh, kalmomi kalmomi kalmomi kalmomi eh. kamar alif ba. eh to shi Allahumma inna as'aluka al-huda shi as salatu shehu tijani hmm. shi kuma shine ne ba wanda ya gabace shi akan jauhara sai shi wai manzon Allah shi kadai ya koya ma jauhara <laughs> a gaida shehu ya masa ya masa imla'i sai ya haddace insha Allah lokacin da wai annabi ya mai tarbiyatul azkari ka san shehu tijani ya ce manzo Allah ya mai tarbiyatul azkari mm. malam bari mu yi wannan karatu mu fara da shi insha Allah jazakallahu khairan <laughs> Allah ya dan kafin kaji akwai karatu insha Allah dan ah, bude gida yanzu nan insha Allah nan zuwa minti 15 insha Allah na bude gida malam Musa ka ka je ka futa insha Allah da mu sauke wannan gida zan bude gida insha Allah bayan na gama sallah insha Allah humble ka zo humble ka zo an jima'i Uhm, insha Allah mun bai bacci ba har yanzu akwai dan gajiya jiki na eh akwai dan gajiya shakka babu ai shi ka dawo gida ka gaji sosai shi ka dawo gida ka gaji na eh